بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau bakwai ga watan rabiul awwal hijira ta 1439 wadda ta daidai da 25 ga watan nuwamba shekarar 2017 ta miladiya darasi na nawa kenan wannan na shida a cikin kitabun karatunmu na takribul usul ila ilmi usul na alimam Muhammad ibn Juzai al rahmatullahi alai muna cikin alfannu thani ko al maariful Lugawiya. Za mu tashi al rabi' filistina damin da mun yi al husus wal khusus ko naga mun ɗauki masail da dama fa ko um, don ko wajen mukhassisat mun dauki al-mukhassisatul muttasila da munfasila ko duk za a dan rike ku misalan hmm. ko mun yi آه، الفاظ الأموم عام اريد به خاص عام أريد بقي على أمومه ده خاص أريد به العام ده ورود العام على سبب مسائل ne da dama ne da دي dai wannan da kamar yadda muka ce miftahu ne mabudi ne insha Allah in muka zo cikin maraki da بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين نعم na'am yace albabur rabi fil istithna a cikin togaciya shine fitar da waɗansu abubuwa daga cikin abin da yake a mastathnat il ma yan yantasib ko malam alajanza dan kai ne mai ibnu malik na'am akwai fasali guda biyu a wannan babi fasali na farko fi haddihi cikin ta'rifinsa cikin bayanin menene haddin al-istithna ya ke nufi da al-istithna al-istithna yana daga cikin mabahithul lugha a mabahithun nahau ne aslan to amma ka san su nahau abin da suke bincike a ciki shine adatul istithna da me ake istithna da kuma i'rabin sa hmm, da i'rabin al-istithna din hmm, al-mustathna da al-mustathna minhu da kuma adatul istithna dama su ne abubuwan to amma a usul tunda yana da cikin mabahaifin lugawiya kuma yaren shari'u larabci ne dole a dalibin usul yake bukatar ya san hukuncen hukuncen al istitna ba ta min haifin i'rab ba amma min haifin ma'ana mm. waɗansu daga cikin malamai ya ce shi ne fitar da al'awwal wato na farko ah, amma da halafihi a sani abinda a Sani ya shiga ciki da illa da makamancinta amma la'allahu bil aks ya ko ikhraju amma dakhala fihi al'awwal. Eh, eh. tunda na biyun ake fitarwa don sai an faɗi ka'ida a faɗi mustathna sannan a faɗi al minhu kace ja al qawmu illa zaidan eh? ja al qawmu kaga wanda suka wanda ka fitar athani ka fitar zaid kace ce ja alqaum ko kuma ja aljamaa illa zaidan ka fitar da zaid na'am wakila huwa ikraju wa anwa ta'khum bi qawlihi fil lawl al-awwal bi adawat al-istithna ما ما بعدها حتى na biyu aka ce kuwa تعريفي نبيو أكتشي wato ikhrajin ba'adu ma yatawahhamu dukhuluhu fitar da sa bangare na abinda ake riyawar shigarsa ake wato wahamin shigarsa fil lafdil awwal a cikin lafazi na farko bi adawatul istithna da me ake fitar da shi da adawatul istithna abubuwan da ake istithna'i da su ma'ama ba'daha tare da ya zamanto a ma'ama ba'daha hatta yattasila bima qablaha ya zamanto an fitar da ita din tare da abin da yake abin da yake bayanta har ya zamanto ya sadu da abin da yake gabanta hada fi ta'qid wannan amma nan gashi nan sheikh ya ce mana arrafahul qarafi bi ta'arif am faqal al a cikin tanqihul fusul kenan yace al-istithna huwa ikhradu ba'd al-jumla shine fitar da sashen jumla aw ma ya'ridu laha min ahwal ko abin da yake bujiro ma ita jumlar na halaye awil azmina ko na lokuta awil biqa ko na wurare awil mahal ko na wajen saduwa awil asbab ko sabubba aw ma la yata'ayyanu al-hukmu fihi bit ko kuma abinda hukuncin baya ayyana a kansa bin naqid da abinda yake kishiyarsa bi lafdhin la yastaqillu bi nafsihi ma'a lafdhi mukhraj da lafazi wanda yake ba zai istiklali da kansa ba tare da lafazin abinda aka fitar din yanzu kaman kace illa zaidan kaga la yastaqillu bi nafsihi eh, to dole sai ka faɗi mustathna minhu na'am almustathna shine ja in kace yanzu kaga ja alqawm illa zaidan mustathna minhu Al al mustathna zaid adatul istithna illa ko kuma kace ja qawm ma ada zaidan eh, to kaga ma ada shine adatul istithna ko kuma ka ce ja alqaum ghairu zaidin mm, ay ghaira zaidin ja alƙawun ghaira zaidin ko kuma ka ce ja alqaum ada zaidin mm. ada zaidin dai ma ada wa haythu wa haythu fa jarra fahuma ismani kama huma in nasaba fi ilani Eh, wa haithu jarra fahuma ismani eh, ah, kama huma in nasaba fi'ilani haka ibn malik yace da ada da hala in kace ja alqawmu ada zaidin to shine haithu jarra fahuma ismani to ada ism ne shi yasa aka yi masa nasba wannan nasbar wannan ada din da aka yi wato nasba ce alaman nasba ce ba bina'i bane Eh, wa haithu jarra fahuma ismani kama huma in nasaba fi'lani in kuma suka ce ja alqaumu ada afwan in suka ce ja alqaumu ada zaidan eh, amma dai ana ƙara ma ma'ada zaidan to eh khala zaidan to fahuma fi'lani saboda haka ya danganta da irabin da aka yi a zaid in kai masa jarra to huma eh, to sun to ismani sun kai masa nasu ba sun zamanto ilani na da aka ce ya yi taharruzi da sifantar da adawatihi at taksis dan ya fitar da at saboda shi ma taksis kasan ikhraju ba ma yatanawaluhu al al'am ko fitar da sashen abinda lafazi amin yake kunsassa to amma shi kaga ba lalai da istithna ake ba to bambancin in aka ce maka to in haka ne tunda istithna shi ma fitar da waɗansu yake kamar yadda tahsis yake fitar da su to me bambancin tahsis da istithna bambancin shine cewar shi istithna sai akwai yana da adawatul istithna hmm. wata harraza bi wasu adawatihi min at-tahsis da ya faɗi a dawat ɗin shine ya fitar da shi daga at-takhsis ya bambance shi da at-takhsis wa kharaja anhu al-istithna' al-munqati kuma ya fitar da wannan ta'rifin al-istithna' al-munqati al-istithna' al-munqati shine istithna' da yake istithna' nau'i biyu ne akwai muttasil da munqati al-muttasil shine idan ya zamanto al-mustathna minhu min jinsil mustathna al mustathna min jinsil mustathna minhu kamar ka ce ja alqaumu illa zaidan saboda ka san zaid yana cikin qaumu ko amma an ka ce ja alqaumu illa himar himar yana cikin qaumu hmm? kaga wannan ittis wannan shine ake cewa istithna munqati saboda Al-Himar alhimar laysa jins lilqaum to shi yasa idan munqati ne malaman nahwu suke bambance shi shi sai ai masa in muttasil ne sai ai masa nasba kace ja qaumu illa zaidan cewa zaid jinsin mustathna minhu ne idan munqati ne kuwa sai ai masa itba sai ai masa raf'a kace ja qaumu illa himarun to kana ji an san cewa himar ba ya da cikin kaumi yake ba saboda haka sai ka kaddara wannan istitna ne munqati mun munqati ana kaddara lakin tare da shi domin shi aslan bai shiga cikin jinsin mustathna minhu ba yanzu kace ja qaumu illa himar himar eh, tambayar ka yake akan yana tsammanin cewa za a ce himar ya zo a cikin qaum saboda haka sai a kaddara lakin sai ka ce ja qaum lakin himar ai lakin himar ma ja'a kamar inda suke kaddara istithna munqati wajen qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah illa Allah din nan kaga bil raf'a yazo a kiraa ko illa Allah kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah to ai kaga in ka ce wannan istithna din ba muttasil bane tunda in ka ce muttasil ne ka ce Allah yana cikin man fis samawati wal ardi Hmm? ko shi ku abinda ke allazi abinda yake fi samawati wal ard makhluqun lillah saboda haka sai suke cewa wannan istithna ne munqati qul la ya'lamu man fi samawati wal ard al ghaib illa allah lakinna allah ya'lamu al ghaib eh. Eh. sai dai Allah shi ya san gaibu amma ba za ka ce ba wanda ke cikin sama da ƙasa da ya san gaibu sai Allah wannan zai wahama cewa Allah na cikin sama da kasa kenan baya koma hmm? koma da ilimin kenan yana koma ga man fi samawati wal ard eh istithna man fi samawati wal ard ne ma'ana ba ilimin ba ake magana ke a'a ai ana maganan fa'il ne la ya'lamu man shine fa'il din istithna din daga ai ba da yake istithna daga fi'ili ba hmm? istifna din daga fa'ilin ne wanda ya san gaibu a cikin sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu a cikin wanda ke cikin sama da ƙasa amma Allah ya san gaibu to kaga baka sa Allah a cikin jinsin wanda ke cikin sama da ƙasa ba hmm. ba a ce sai Allah ba wajen fassara ba za ka ce ba wanda ya san ba wanda ke cikin sama da ƙasa da ya san gaibu sai Allah a sun ka ka kasa Allah a cikin sai ka ce sai dai Allah ya sai dai Allah hmm. ko kuma ka ce a eh sai ka ce ba wanda ya san ba wanda ke cikin sama da ƙasa mai da ƙasa da ya san gaibu sai dai Allah hmm, amma ba aka ce sai ba sai dai ka ce sai dai Allah ya san gaibu ya hmm. eh, malam muktar ko akwai iskal na'am a wannan a amintun man fi sama eh, wa huwa fi wa fil ardi wa ilahu wa huwa al ma'budu fis samawati wa fil ard wa ilahu eh wa huwa al ma'budu wa fil a man man fil ulu hmm. man fil ulu wannan ba ana nufin cewa Allah yana cikin as-samawat ba tunda Allah yana fawqa as-samawat fawqa al-arsh domin ba a wato wahamin shigarsa a cikin lafazin farko din kamar faɗinka ja'anil qaumu illa alhimar himar mutane sun zo mun banda jaki <laughs> ka kamai da mutanen jakai kenan <laughs> na'am fa innal himara domin shi jaki ba a wahamin shigarsa a cikin mutane eh, saboda haka wannan istithna ne shine ake cewa al-istithna al-munqati Eh, al-istithna al-munqati wanda yake yankake wato zaka kaddara yankewar al-mustathna daga mustathna min wal mustathna min to wannan shine abin da yasa shine shi istithna to gaciya nau'i hudu ne yukhriju yukhriju ma la'ulima dukhuluhu wani lokaci ana fitar da da ba dan din ba da za a san shigar almustathna cikin almustathna minhu shi ne togaciya daga nusus kamar faɗinka indi asharatu indi asharatun illaf naini ina da goma ba biyu kaga aslan biyun a da ka fitar da dabadan shi ba dabadan ka fitar da dabadan din ba da biyun ta shiga da zai zama to kana da goma mm, amma an kace ina da goma ba biyu an san biyun bata shiga ciki ba to me yasa aka san biyun bata shiga ciki ba saboda illa din na din da akai kaga wannan yukhrij ma laulahu la ulima dukhulu ai bil ilmi ba bizanni ba haqqan an sani in kace indi ashara indi ashara illatnaini illatnaini an san cewar aslan ithnain din bata shiga cikin ashara din ba mhm. lazunna dukuluhu wani lokaci kuma yana fitar da dabadan shi ba da za a yi zato mai rinjaye akan shigarsa cikin mustatna minhu wal umumat shine istithna daga cikin zawahir abinda yake zahiri wato ba alqawati ba annan za ku ku gane ma'anar zahir da alqati hmm, al-zahir shine wanda yake bisa rinjayi. Hmm, wal umumat haka dalika umumat domin shigar afradul am cikinsa. sa bizanni ne hmm, saboda zai iya yiwa am ne urida bihil khas ko ba haka ba saboda haka shigar afradul am a cikin al'am bizuhur ne bizanni ne Eh, ko ba haka ba don zai iya yiwuwa idan ka ce annas kana nufin waɗansu mutane ne kamar yadda alladina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum kaga alladina qala lahumun nas kaga am ne urida bihi khas nu'aym ake nufi al-khuzai innan nasa qad jama'u lakum annas na abinda ake shi ma khas ne abu sufyan da wanda suke tare da shi to saboda wannan kaga kenan in ka ce annas yana nufin dukkan jama'ar mutane wannan ba ƙafi ba ne don zai iya yiwuwa am ne uri da bihil khas saboda haka in aka yi istisna daga lafzul am ana fitar da abin da ake tsammanin shigarsa tunda shigarsa cikin am din fil asl ba ɗari bisa ɗari ba ne bizannin rajif ne saboda ka fitar da shi shi ma za ka fitar da abin da ake tsammanin shigarsa ne ba a tabbatar da shigar tasa ba a amma kaga na farko da muka yi fitar da wato an fitar da an wato fitar da amin san shigarsa cikin nas din yanzu kace indi ashara illa Ka ga shigar ithnain cikin ashara wannan abu ne wanda yake ma'alum duk darura sauraka in ka fitar da shi da ista to istina ya ka fitar da abin da yake ma'uli maduhuluhu domin shigarsa cikin ashara din wannan abu ne wanda yake ɗari bisa ɗari uqtulul kuffara illa nisaa was sibyan ku kashe kafirai banda mata da yara to kaga wannan istithna din ya fitar da ma dukhuluhu Abin da yake shigarsa mazunun ne mm. ba nassi ba ne domin zai iya yiwuwa kan cewa kufar inda ake nufi ba kowane kafiri ba mm. na wani lokaci kuma istitna yana fitar da abin da ba dan shi ba da shigarsa zai zamanto ja'izi Shi shine istitna togaciya minal azman daga lokuta salli illa inda tulu'i shams a ce salli illa inda tulu'i shams kai sallah sai dai lokacin hudowar rana kaga a labadin istithna din ba lajaza dukhuluhu da zai iya shiga cikin zamani ba zai ayyana ba amma ya ai sallah ba wajiba bace a kowane lokaci Eh, to amma istithna din ya fitar da abin da ba dan shi ba da shigarsa cikin almustathna minhu zai to jaiz na'am ko kuma fitar da abin da laulahu al-istithna min al-makan shi ma wannan ikhraj ma laulahu la jaza dukuluhu fitar da abin da ba dan shi ba da shi shigarsa zai to jaiz kamar a ce ijilis illa alal makabir ka zauna a ko'ina sai dai akan kaburbura to kaga an fitar da dabadin shi ba da zai iya shiga da zai iya tuwa kenan zama akan kaburbura ya tuwa ja'izi na'am ko kuma ikhraj istithna min al-ahwal to gaciya daga halaye shi ma duk yana karkashin wannan nau'in kamar faɗinsa lata tunna ne bihi illa an yi haɓa bikum lallai ku dawo da shi ku dawo min da shi sai dai idan an kama ku sai dai an kama ku an fi ƙarfinku to a nan wajen wato ga an fitar da abin da yake da ba don shi ba lajaza duhuluhu wannan hali ne wannan na hudu kenan yukhriju ma yaqta'u bi adamu dukhulihi yana fitar da abinda an san bil qat'i cewa bai ma shiga ba aslan shine al munqati shine al al munqati istithna wanda yake abin yankewa saboda na baya daga cikin jinsin na farko واختلف فيه أن يسعباني akan wannan استثناء هل هو حقيقة أو مجاز شي ونن استثناء حقيقة ني akwai istithna din ko babu ma istithna din tunda aslan bai shiga cikin jinsin ba saboda ka me zaka fitar da shi saboda ka kaga in aka ce masa istithna ne majaz kenan wadansu kuma suka ce haƙiƙa ne tunda ka ce illa illa na'am idan muka sanya shi ya to majazi falhaddu sahih to haddin ta'arifin da muka yi sahihi ne domin su wato ta'arifat su ta'arifi ana ba ana ajiye su ne domin su bayyana haqa'iq haƙiƙoƙi idan kuma muka sanya shi ya to haƙiƙa muka ce istizamin qati haƙiƙa ne to sai an yi ƙari a cikin ta'arifin nafsul mutakallim ko kuma abin da yake bujurowa a cikin zuciyar mai magana ko mai sauraro don zai iya yin istitna din a zai iya yin istitna din bai yi niyyar istitna ba sai ya bujiro masa cewa ya istitna sai ya fitar mm. na liyashmal al-munqati dan ta'rifin ya hada da al-istitna al-munqati to wannan duk akan alhad ne akan ta'arifin ne yayi wannan magana a nan yace a cikin sharhi yace arrafa ibn al-hajib ibn al-hajib a cikin muktasar ɗinsa kenan na usulul fiqh ya bayyana ma'anar al-istithna al-munqati da muttasil فقال وأما حده فعلى القول بالمتواطئ ما دل على مخالفة بإلا غير صفة وأخواتها وعلى أنه مشترك أو مجاز فلا يجتمعان في حد فيقال في المنقطع ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأقواتها وأخواتها من غير إخراج منذ نشر البنود ما شكا cikin فلسفة تعريفنا هنا جن خليل ina jin Khalil ko a zaurancen ne ibn al-hajib muktasar nasa fi'lan muktasar ne muktasar fil usul yanzu jibi wannan ma dalla ala mukhalafatin bi illa ghayra sifatin ghayra sifa wa akhwatiha abinda yake nuni akan sabani da illa wa akhwatiha ina ganin matuf ne akan illa din ghayra sifa ba sifa ba wato ba fitar da sifa ba wannan wajen istithna munqati muttasil zahir ne ko wa al-qawl bil mutawati idan kace ana magana ne akan al-lafdul mutawati menene al-lafdul mutawati kun tuna al-mutawati eh an yi sha baya dama malam Anas kun manta shi misalin safa ba waye zai kawo mu misalin al-mutawati ma dalla ala ma'anan huwa al-lafdul dal ala ma'anan amun fi mahallihi shine kamar an-nur nur mutawati dan annur yana nuni akan haske hasken nan ko na rana nur ne na fitila nur ne na wata nur ne na lantar eh, na candle nur ne ko ba haka ba duk nur zaka ce masa amma an ce masa mutawatsi saboda bikidarin nur ɗin kowanne daban ne shi sa ya zamanto daban haka zalika al shima shi ma mutawatsi ne amma ka san al-insan iri-iri ne amma dai duk ya jima'uhun haqiqatan wahida hiya shamilatun fi mahallaha shine insaniya to alƙaul bil mutawati in ka ce alƙaun kaga alƙaun ai mutawati ne ko to ikhraju ba'du ma yatanawal ma dalla shine ma dalla ala mukhalafa yanzu kamar a bi illa ghayra sifa abinda yake nuna wa sabani ba sifa ba yanzu kaga in kace ja alqaum illa zaid illa zaidan ko kaga ya nuna akan sabanin amma sabanin nan ba ya koma yake zuwa ga sifa ba dan zai ba sifar qaum bane so da ba ikhraju sifa kai ba ikhraju zatin yatanawaluhu alhaqiqa bi illa wa akhawatiha wa ala annahu mushtarak aw majaz fala yastami'ani fi haddi. to kaga in ka faɗi wannan almutawati sai ya zamanto alistithna almuttasil da munqati duk sun shiga ciki ko ba haka ba in kace ja alqaumu in ka ce ja alƙaumu illa zaidan kaga wannan yayi nuni kan sabani ko ba kuma fitar da sifa kai ba haka in ka ce ja alƙaumu illa himar shi ma ya nuna akan sabani kuma ba sifa ka fitar ba saboda haka wannan ta'arifin ya hada al-muntasil wal munqati shine gwanintar ibn al-hajj amma shi ma sai alal qaul bi al cewa shi al-mustafna minhu mutawati ne amma an kace alal qaul bil mushtarak ko kuma akan majaz ne fala yajtami'ani fi haddin to a lokacin nan sai ya zamanto al-munqati ta'rifin sa daban al-muttasil ta'rifin sa daban sai yace al-munqati shine ma dalla ala mukhalafatin bi illa ghayr ghayra sifa wa akhwatiha min ghairi ikhraj <laughs> sai ya ƙara min ghairi ikhraj abin yake nuni akan sabani ba sabanin sifa ba da illa da yan uwanta ba tare da fitarwa ba tunda dama aslan bai shiga ba a cikin al-munqati dama aslan bai shiga ba ko in kace ja al-qawmu illa himar aslan himar bai shiga ba amma dai ka nuna mukhalafa sai dai mukhalafar da ka nuna ba tare da fitarwa ba tunda dama bai shiga ba to sai ya ƙara min gairi ikhraj kawai a cikin ta'arifin wancan da yi wa ammal muttasil shine bagazali ce qaulun zu siyagin mahsusa mahsura dalun ala anna al-madhkura fihi lam yurad bil qawl al-awwal shigar da mu cikin wata mataha yanzu shi aslan idan ka ce ja alƙaumu illa zaidan aslan kana nufin cewar dama can kayi niyyar ka ce zaid bai zo ba ko ka istidrak kai ka ce ja alƙaumu sai ka gane cewa ashe zaid bai zo ba sai ka ce illa zaida kaga in ka sanya niyya a nan wajen kaga ka fitar da istidrak ke na dama aslan istithna ba zai zama istithna ba sai idan dama kayi niyyar cewar wan almustathna almustathna baya cikin mustathna minhu aslan kayi niyyar bayyana wannan to kaga kenan ka fitar da istidrak ba istidrak kenan da illa <laughs> na'am wannan duk a cikin ta'arif ne wasa kwakwalwa an <laughs> kuka je kuna kan tafan usul haka za ku yi ta ganin wannan amma yana da kyau saboda shi ne zai taimaka ma mutum wajen tarji don ka zo kana ganin irin hujjojin malamai musamman alhujjajul akliya da suke kawowa da za ka yi amfani da su kuma kun san yawa yawan sabanin malamai ba sa komawa ya zuwa ga sabani a cikin abubuwa na nusus ba zuwa a cikin na nusus sabanin kaɗan ne wanda yake komawa ya zuwa ga nusus yawancinsu duk akliyat ne al'adillar akliya su ne suke sa ana saba fahimtar nusus ɗin alfaslu thani fi masa'ila mutafarrika ko masa'ila ko mafa'ila mamnu min as-sarf ko ya daga cikin siyar siyar din mamnu min as-sarf mafa'ila ko mafa'ila wa mafa'ila hmm, na'am al'ula ni dai a waje na al'ula matsala ta farko na fiyon istithna'u uminal ifbati yin togaciya daga tabbatarwa na fiyun korewa ne mhm. wa minan nafi ifbatun togacewa daga korewa shi kuma tabbatarwa ne kaga idan ka ce ja alqaumu illa zaidan nan me kai Na fi kai ka kore maji zaidin in kuma ka ce ma ja alqaumu illa zaidun ifbat ma ja alqaumu illa zaidan ko illa zaidun wa ma eh illa zaidun ja e eh, shine nake cewa ai wajhan lil i'rab mastathnati la ma tamamin yantasib ah, idan tam ne idan tam ne to zai kai masa nasba shine in tam ne shine wanda aka fada al-mustathna minhu da yake istithna nau'i biyu ne akwai tam akwai mufarraq at-tam shine wanda aka fada mustathna minhu jaa al-qawmu illa zaidan to ma a tamamin shine al-istithna tam yantasib zaka ce illa zaidan kawo mu ga alfiya da Allah akwai wannan sawa'un mujab au manfi idan kuma ya zamanto manfi ne to kana da fuska biyu a wajen mustatna annas wal itba to da sai kace ma ja alqawmu illa zaidan ko ma ja alqawmu illa zaidun na farko shine nas na biyu itba sai ka duba i'rabin qawm kai itba'in al mustathna daga da na mustathna minhu bari ku ji abinda ibnu malik yace wanda yasa na sanya alfiya a cikin wannan littafin kenan da muna makaranta sukan yi yar alfiya da ake sata a cikin aljihu ga makur'ani na aljihu haka za ga a cikin aljihun ɗaliban ilimi yana tafiya da su sai ga daga an wani abu ya zo ana neman baiti shahid sai a buɗa shi ta yanzu kwamfuta ta zo na'am shagala ce to da ita da littafin duk mai bambanci ka buɗe littafi na buɗe kwamfuta eh <laughs> eh wala muka dama shagala ce inda zaka haddace wannan littafin da ake samu ai shekara inda zaka haddace inda zaka haddace hmm, shikenan kai ai mun fara hadda alfiya da kai na take kaga ya ce mastafnat illa ma'a tamamin yantasib wa ba'da nafiyin auka nafiyin untухib itba'u mattasala salawan sibman kafa wa an tamimin fihi ibdalun wada fihi ibdalun waqa shine yace wa ba'da nafi idan istithna din manfi ne aw ka nafiin ko kuma shibhun nafi abin da ya kama da korewa untuhib an zabi itba'u mattasal idan idan istithna din muttasil ne sai ayi itba ma ja alqawmu illa zaidun wannan shine al-muntab shine aka zaba ma'an nafi kenan wa ba'da nafiyin aw ka nafiyin untukhib itba'u muttasala sai in muttasil ne istithna din shine al-mustathna min jinsil mustathna minhu kenan ko wato untukhiba itba'u muttasal sai ka ce ma ja al-qawmu illa zaidun kai itba' kenan ah, wansib man qata' idan munqati ne sai kai masa nasba ma ja alqaumu illa himaran wannan muttasil munqati na'am illa himaran eh, illa himaran wansib man qata wa an mimin fihi ibdalun waqa a lugat tamim shine suke ibdal din shine ma ja alqaumu illa himarun وغير نصب وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختار إن ورد وإن يفرق سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم تو وانا من غاني كو daga misalan al-istithna min an-nafi ithbatu ko ومن الإثبات الاستثناء من الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات من ga misalan wannan ko na'am dan haka kaga in kace ma ja alqaumu illa zaidun to kaga kai ithbatul maji li na'am ta biyu ya halatta a istithna'in al-akthar daga cikin jumla daga cikin jumlar abinda ka faɗa wannan ya juzu khilafan lil qadi sabanin al qadi abubakar ibn tayyib shine ibn abubakar ibn tayyib shine al Lani ko kuma wannan shine albaji gashi nan yake cewa naqalahu an akthar malikiya to me ake nufi da istithna'ul akthar min al-jumla kamar kace indi ashara illa tis'a Eh? Eh? Eh? akthar kenan mm. illa wa illa tis'a mm. ko kuma ko kuma ma kace istithna'ul akthar min al-jumla idza kana al-akthar min al-jumla shine ya zamanto kace ya halatta kace indi asharatun illa hamsata asha. negative kenan to ya halatta ya juz tunda dai ai abinda ake yi a cikin istithna al-istithna minan nafi ithbat wa minal ithbati nafi so daga kana so ka nuna bashi ake binka kana so ka nuna kan cewa bashi ake binka saboda haka ka tabbata sai kana so ka yi ithbatin bashi hmm? <laughs> ko kuma kai kore mallakar wani abu naka ka ce indi ashara illa hamsata ashar kaga indi ashara wannan isbat ne ko illa hamsata ashar wannan nafi ne to kayi nafiyin samun asharar nan hmm. na'am ana bin sa sauran shine istithna'ul akthar min al-jumla to al-qadi abubakar ibn tayyib hana wannan yace la yajuz la yajuz alayhi aktharul malikiyya na'am الثالثة نعم يجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه يا هل استثناء يا زمنتو متصل بالمستثنى منه يا هدي يا زمنتو ساددي ده المستثنى منه وحكي عن ابن عباس جوازه an hal an ruwaito daga ibn abbas halaccin yin wannan ko da ku bayan wata ɗaya ne mm. ko da bayan wata ɗaya ne kamar ka ce a indi ashara sai can bayan wata ɗaya sai ka zo ka ce illat na ta yini illat na yini a ce ok ta waccan ashara ce sai a haƙin haƙinsa a ce yajibu kaga wannan wannan ya ce yajibu an yakuna al-mustafna Ah, mutaslan bil mustathna minhu yajib dole ne amma an ruwaito daga ibnu abbas cewa zaka iya jinkirtawa walau ba da shahari kai ilhaqin istithna da ibnu abbas sahabi eh eh ah, nan ya ce eh, shine eh, ibnu ammin nabi sallallahu alaihi wasallam na'am aha oh ya ci gaba da maganar ko eh, wa wai faɗa ka a wannan kuskure ne ahadul abadilatil arba'a ya kamata a ce na'am a babu gaskiya sai abadila wannan sabuka qalam ne daga shehinmu mm, sabuka qalam ne na'am wata haqiq abinda yake shine tabbaci amma qawlun abbas abinda yake maganar ibn abbas ba a cikin na da illa ba ne da makamancinta wanda malaman uso suke magana a kai wannan kawai a cikin rantsuwa ce wajen rantsuwa a cikin togaci a cikin rantsuwa da insha Allah da cewar insha Allah idan kace ce a eh, Sadaqa naka ni zan ba lalle ni zan baka sadakin matarka sai bayan wata ɗaya kace insha Allah <laughs> ai in kai rantsuwa kace wallahi la utiyannaka sadaqa zawjatik wallahi na rantsi da Allah zan baka sadakin matarka sai can bayan wata ɗaya sai kace insha Allah to nan insha Allah din za ta taimake ka in baka bayar ba ba za ka yi kafara ba za ta taimake ka wajen rashin yin kafara albabul khamis babi na biyar abinda me yasa ya kawo al-istithna anan ya kawo shi al-istithna saboda yana da alaka da at-takhsis dan al-mukhassis mun karanta a cikin al-mukhassisatul muttasila shine daga ciki akwai al-istithna hmm. akwai al-istithna na'am a cikin al-mutlaq wal muqayyad al-mutlaq shine lafazi da aka sake shi ba kaidi al-muqayyad wanda aka kayyade Hmm. akwai fasali biyu a wannan babi fasali na farko a cikin ma'anarsu abin da ke ce al-mutlaq shine lafazi kulli wanda taɓidi bai shige shi ba ƙayyadewa bai shige shi yake nufi da al-kulli me muka fassara al-kulli hmm. ba abubuwa ba haduwa suke ba Mhm. ba lafz am ai to wannan ka shiga cikin ainihin mushkilan shin shin al-mutlaq da am daidai suke ballan daban suke al-kulli eh a cikin zan da kake nema ka kawo da kaka in kace shumul in kace shumul za ka tafi wajen am alkulli mai ake nufi da alkulli to kawo misali kawo laft kulli a ai laft nake so ba jumla ba Al-insan kulli ne Mm-hmm. addabba albanat alhayawan duk kulli ne ma la yumna'u tasawwuruhu bin wuqu'i sharikati fi abinda tasawurin sa ba zai hana ai tarayya a cikin ba yanzu kace al insan tasawurin insan kaga mutane da dama kowa ya shiga ciki duk wanda yake da wannan sifar ko to shine al kulli haka in kace al mar'a ar rajul Hmm? alhayawan hmm? albint ba albanat ba hmm? eh. <laughs> Shi ne alkulli to alkulli lafazi da yake kulli wanda ba a kayyade shi ba tunda kaga in kace arrajul Za ka iya cewa arrajul alrani. ka ka kayyade ko ka fitar da wanda ba gani ba in kace a ah, in ka ce raqaba ko raqaba duk ku yanga ta shiga ciki ko mace ko namiji ko babba ko yaro ko musulmi ko kafiri amma an ka ce raqabatun mu'mina fatahriru raqabatin mu'mina ko kaga ka fitar da kai taqid to raqaba shine al-kulliyyu alladhi lam yuqayyad kamar jinsi ne ismu jins yana daga cikin kulli mm, sunan jinsi amma alamu jins fa ba zai shiga ciki ba inda shi ma alamu jins bi ma'ana jins mai bambancin ismu jins da alamu jins kilahu ma sawa a ah, mai bambancin to kawo misali kawo misalin ismu jins da alamu jins ismu jins da alamu jins mun yi shi katana mun yi shi bayan sallar isha a alfiya karatunmu na alfiya mun yi ababin alam eh. kana nan kai kake jan baki mubarak ba shi ke jan baki ba ismu jins kamar ka ce asad alamu jins kuma ka ce usama hmm. duk abu ɗaya ne hmm? ba sifa ba ne suna ne amma me yasa ah, a alfar bambancin tsakanin su akwai dukka sosai ni ba zan iya tunawa a ba wannan muhiddin abdulhamid a cikin sharhin ibn aqil tahqiqinsa shine ya karrabar da abin sosai fa iya komawa ku duba ku gani cikin babun cikin babun alam to dan haka al-mutlaq baya kasancewa illa nakira Eh, lishaya'iha saboda ta haɗe abubuwa da dama bata ayyana ba wal yuktafa fil hukmu alaihi ana sai a wadatu wajen yin hukumi a hukunci a kansa akan shi al-mutlaq bi fardin min afradihi da daya daga cikinsa. kowanne ne ma hmm, a ce fa tahriru raqaba Hmm? to kaga wannan kayi ne akan fard guda daya in aka ce fa raqaba kowace raqaba ka kama ayi fardin ka kai hukuncin ya shiga hmm? shine al-mutlaq kowane ne daga shi ciki in dai raqaba ce tayi ayi fardin ka ba sai ka bi kowannen su ba kai hukuncin kaga bambancin sa da am kenan al-lafdul am hukuncin akan kowa yake kowa sai yayi amma al-mutlaq akan ɗaya ne gairu kuma mu'ayyan kowane ɗaya kai shi kenan shi bambancin al-mutlaq da al'am shi al-hukum fil'am yana haɗewa yana game kowa sai yayi amma al-mutlaq ala sabilil badal in ɗaya yayi shikenan abinda ake nufi kenan na'am al-muqayyad kuwa wanda aka kayyade shine wanda taƙidi ya ce muku ko ta'ayyid kai ka taƙidi ko? to shine wanda amma gaskiya taƙidi din zai fi tun da wajen ta'arifin mutlak ya ce allah jilamin hulhu taƙidi sai dai kuma zai iya zamantowa daur ko? ko ba haka ba tunda ka karrara taqid a cikin muqayyad saboda ka kai daur kenan lafazin da kake ta'arifi ka sake shigar da shi cikin ta'arifin ka kaga ba za ka san muqayyad ba sai ka san taqid ko ba za ka san taqid ba sai ka san muqayyad to shi yasa ta'ayin din zai fi shine lafazin da ayyanawa bai shige shi ba koda ta wata koda ta sashin fuskoki ta ba'alin fuskoki ne daga cikin fuskokin da tabi da ke shiga ka shar kamar sharaɗi wasifa da sifa hmm. da makamancin waɗannan daga cikin muƙayyada wanda kamar za su zo mana na'am ibafiyan shi tabi da itlaq kayyadewa da saki ba kaidi al'amura ne da suke wato ibafiyan abubuwa ne wanda ake wato sun danganta ake danganta su ya zuwa ga abu ba abubuwa ne waɗanda suke ba su da wata wato hakika su mujarrada ba ce kana iya suranta su ne tare da danganci da wani abu bi ma'ana ba a samun mutlak mutlak ga baki daya mutlak ne bil idafa dangane da wani abu hmm. domin da yawa lafazi da yake sakekke ba kaidi amma za ka same shi hakika an kayyade shi in ka danganta shi da wani abu hmm? wa rubba muqayyad da yawa abu da za ka ga muqayyad ne an kayyade shi amma kuma sakakke ne ba kaidi idan ka ce insan mutum fahuwa mutlak wannan ai mutlak ne ko amma da za ka ce hayawanun nafiq eh? muƙayyad ne ko ka ƙayyade shi hmm, lakin lakana muƙayyadan da ka ƙayyade shi biyu liwasfil hayawan bin nutuki don ka sifanta shi alhayawan dabba ce wadda yake magana ta ka yi ga gashi kuma mutlaq ne na'am min wajihin, lafazi ɗaya zai iya zamantowa abin ƙayyadewa ce ta wata fuska mutlaqan min wajhin kuma ya zamanto sakakke ba kaidi ta wata fuskar kamar in kace akrim rajulan salihan ka girmama mutum wanda yake wanda yake salihi to ka gani ka kaide shi bis salah hmm? amma kuma a cikin wani wannan na daga cikin sifofi mutlaq ne eh? kalbayadi was-sawad to aka an ka samu farin mutum salihi kai masa ka girmama shi ka bi umarni in ka samu baki ma ka girmama shi ka bi umarni ko ba haka ba in ka samu babba salihi ka girmama shi ka bi umarni in ka samu dan in ka samu dan saurayi salihi ka bi ka bi umarni saboda kaga muqayyad ne min wajhin mutlaq min wajhin saboda shine ma'anar cewar kowannen su al'amari ne idafi ya abin danganta shi a'a abin da ake nufi da ibafi shine wato ya danganta da ya abu ne wanda yake tasawurinsu ya danganta da abin da ka da abin da ka ajiye su akai hmm? saboda ka kaga yanzu idan kace ce rajulan salihan in ka dubi cewar salaha ake nema kaga ya zama to ka kayyade shi ka kayyade mutumin da ake nufi ta wannan fuskar amma ta fuskar wani jinsi ne shi bayarabe ne bahaushe ne fari ne wace sura ne wace shekara ne kai wannan ba wannan bane saboda ka kaga taqyidin naka shi kansa ya ibafi ne hmm? ai bin nisba li amr wato ka danganta shi da wani al'amari ne saboda ka da wuya ka samu abu wanda yake zai zamanto muqayyad min kulli waje kamar yadda da wuya ka samu abin da ya zamanto mutlaq min kulli waje shi yasa yace amran idafiyat hmm? abubuwa ne wanda ya danganta da abin da ka nasabta su ya zuwa gare shi fa'idan sanin wato alhaƙiƙa idafiya wa mutlaka haƙiƙar da take ake danganta ta da haƙiƙar da take ba mutlaka ba shine kasancewar a karka bama abin da yake za a iya masa idafa hukuncin abin da ba a yi masa idafa yawanci da rashin fahimtar wannan shi ne ke samun wani lokaci muna ta rigima mm. waɗansu al'amura a cikin shari'a a ya danganta to amma mu sai mu ɗauke su kan cewar ina wannan shi eh kamar kawai ne min kulli sai a ɗauke su eh, wajen isnadinsu ya zuwa ga ɗinsu sai zamanto an yanke su daga ibafarsu kuma da yawa daga cikin al'amura abu ne wanda suke nan ibafiya hmm? to amma wani lokaci sai ka ga ba ma lura da wannan sai ka ga ba ma yin adalci ko muna hukunci da jahilci hmm? wani lokaci ma har zalunci hmm? wani da muhimmanci gane wannan kuma shi sa karatun wato usul yake da muhimmanci kuma da yawa waɗanda suke fadawa cikin waɗannan abubuwan suna karanta nusus na shari'a ba tare da karanta usul ba mm, to sai ya zama kan cewa fahimtar su da nusus ɗin? kasiri ne sai su yi makansu kukumi su yi ma al'umma kukumi mm. shi ne ake cewa ɗin ƙaramin sani kukumi mm. na alfaslu thani fasali na biyu a cikin babi na biyar ko fi ahkamihi ma a cikin hukuncinsu su ne al-mutlaq wal muqayyad mhm. la muqayyada la nafiya lil jins ko mhm. idan nassi yazo al-khitab ana nufin khitabu shari idan umarnin Allah ko na manzon sallallahu alaihi wasallam yazo mutlaqan ba a sake ba kaidi la muqayyada lahu ba abin la muqayyida babu mai kayyade shi ba abin da yake kayyade shi mhm. za a dauke shi ala itlaqihi a bisa itlaqin sa kai tsaye mhm. kai tsaye in kuma ya zo an kayyade shi babu abin da ya sake shi babu wannan kaidin sai a dauke shi akan taƙidinsa akan kayyade shi yanzu kamar aka ce wa ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura kaga an ce ard ko to kaga wannan akwai abin da ya kayyade shi na'am a wajen tahur akwai abin da ya kayyade shi so na ka kowane juzi in dai ardu ne za ka iya yin taimama da shi ko ba haka ba hmm. to shi ne wannan baƙiya ala itlaƙi to wani lokaci sabanin da ake shi wannan lafazin da ya zo mutlak an masa taƙidi ko ba a yi masa ba to a wannan sai shafiya suka ce an masa taƙidi saboda a wadda riwayar hadisin hudaifa ya zo wa ju'ilat turbatuha Eh? li tahura an sanya turbayarta suka ce wannan muqayyad saboda haka da aka ce ila liyal ard ba kowace kasa ba ake nibi ba turbatuha eh, sai suka ce wannan taqyid ne tunda turbatuha sifa ce daga cikin sifofin al-ard saboda haka da sifa da sharadi sa daga cikin anwa'ul muqayyidat hmm. shi ne taqyid to su kuma me to me raddin jumhur akan wannan hujja wanda ba su tafi akan mazhabar shafi'iyya ba me raddin su suka ce ba ta qiyidi bane suka ce wannan ba ta qiyidi bane ahsan tansis ala ba'd afrad al-am suka ce wannan tansis ne akan ba'd afrad domin al-arb ai ba mutlaq bane lafz ne a tunda bugashi nan ba na kira bane yanzu Hmm? ba na kira ba ne ya zo da sigar ismul jins muhalla bi al wanda yake daga cikin siyagul umum kamar yadda muka karanta sai ka ce wannan wujuilat liyal ard wannan am ne saboda haka da aka ce wujuilat li turbatuha za ka ce wannan tansis ne ala ba'd afradil am ba ce ya yi liyal ard kulluha masjidan wa turbatuha a'a ju'ilat liyal ardu masjidan wa ju'ilat turbatuha tahuran haka namanta yadda nassin hadithin yazo bizzat hadithin hudhaifa mm. namanta yadda yadda lafazin hadisin yazo masjidan wa tahuran eh akwai wanda yazo haka shine ma dai mun san waɗansu a ada'ul computer gashi nan yana gashi nan وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه كو <laughs> ايه na'am yawa gashi nan waju'ilat lana al-ardu kulluha masjida waju'ilat tuha lana tahura haka yake a cikin sunan al-baihaqi al-kubra wa kadhalika asluhu yana cikin sahih muslim ba taɓi da aka yi da ƙasar ba hmm? ba taɓi da aka yi ba an faɗa abin da yake galib ne an nasata turba amma ba ana nufin a ƙayyade al'arzikin da aka sanya ta ta zamanto mai tsarkakewa ba kaji hadisin hadifin huzaifa a cikin sahih muslim قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جئلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى to da wannan da wancan hadisin ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura sai aka ce wannan muqayyad ne na wancan to shi yasa kaga hujjan jumhur shine wannan ba am ne wal ba mutlaq ne da muqayyad ba am ne a tansis ne ala babu afradil am kamar to kaga min babu aula waɗanda suke taqyidin khitab da ya zo da umarni da fi'ili su suka fi nisa daga wannan yanzu kamar an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa salatul layl ko yace salatul layli masna masna sai kuma aisha ta ruwaito ما زاد da rasulullahi sallallahu alaihi عليه fi ramadan wala fi في غير رمضان على على على to wannan babu mutlak ne wa muqayyad to waɗansu suka ce haka ne bai halatta mutum ka ƙara raka'a ka yi raka'a sama da goma sha ɗaya ba a wajen salatun layl waɗansu har suka ce masu yin ƙiyamu ramadan Raka a sha uku ko ashirin da ɗaya ko da uku bid'a suka yi ko ba haka ba ko ba haka ba to <laughs> to yanzu wannan mutlaq wal muqayyad ne eh wasu ma suke zai zai za ka iya yi amma kake musulunci da sai ka je waɗansu mazallatan ta gani? kisa wani wani malaminmu da ya ma a shekul albani raddi akan wannan matsalar a cikin risalarsa duk tana hiyar usul yayi a dillatar usul bai dauki riwayat ba dan ba fagen sa bane ra'ayin Sheikh albani albani kenan shine ma ya kawo wannan ra'ayi shi ya kawo rahmatullahi alaihi ya hmm? eh, sai kuma da yazo babu kai ce shi ai bai taba sanin haka jinin haida yake da a wajen Sayyid Allah sarki <laughs> Allah sarki na'am to to idan ya zo mutlakan fi mawda'in in khitab nassi ya zo a cikin shari'a saki ba kaidi a wani waje kuma aka kayyade shi a wani wajen to yana kasuwa kashi hudu to kun gane wannan lafazin ya zo muqayyadan ne aslan to da aka yi kuma ala itlaqi wannan kuma ya zo mutlaqan ne babu wani muqayyad ba a yi masa taqyid ba to za a dauke shi ala itlaqi wannan kuma ya zo mutlaq a wani waje amma a can wani waje kuma an kayyade shi saboda ka da taqyid da itlaq duk suka zo to wannan shine yake da halaye guda hudu na'am na farko muttafaq al-hukmi wa sabab ya zama da hukuncin da sababin duk daidai duk sun yi ittifaqi ka taqyidil ghanami bisiyum ah, ah, kamar ƙayyade tumaki da aka yi bisiyum da kiwo an suna kiwo ko kuma ka ce a wannan asiyumu wa saum duk masdarin sama ya sumu sauman wa suyuman hmm? a cikin hadisi shine hadisin fil ghanami sa'ima fi kulli 40 minha sha. ko a sai aka ce aka kayyade ta hmm? da kuma sakinta ba kaidi fil akhar a wani wajen fi arba'ina shatin sha. Hmm? fi arba'ina shatin sha kaga nan mutlak ne ko can kuma da aka ce fil ghanami sa'ima fi arba'ina minha sha kaga can muqayyad ne saboda an sifanta ta na'am to wannan ana daukan al mutlaq ala al muqayyad shine kaida yuhmal al mutlaq ala al muqayyad mm. kaga a ah, wannan shine mazhabar jumhur cewa zakka a a cewa zakkar dabbobi a wannan shine mazhabar su imam ahmad cewa zakkar dabbobi sai idan ana kiwo ko wanda ake sakin su fita amma wanda ka daure a gida ba za ka yi musu zakka ba ko sun kai adadi in kana kiwon su ba in ma'alufa ce idan ciyar da su kake zuwa ka siyo abinci ka ciyar da su wannan shine wannan wannan shine a eh mazhabin su Imam Ahmad a mazhabin su Imam Ahmad sun dauki al-mutlaq wal muqayyad eh sun ce al-ma'lufa babu zakka akan ta ko kafa ne wahami eh me mazhabar Malik hmm duka ai eh? ban ji ba wallahi kuwa abun ne bari mu ga alkawani bari mu ga alkawani da Allah kurin ka dauko mana alkawaninul fiqhiyya to masha Allah mubarak yawa shi kenan ma gashi gashi na same shi wajen aduyin aduwin wajen aduwin malam muktar tun ya ɗauko mana maimakon ajiye ajiye a ɗauko <laughs> gashi an mun same shi wajen abokiyar rigimar taka a damar akan wai ba a kuma yawa malikiya su ba su riko da wannan taqid ba suka ce tajibu zakati fil an'ami sawa'an kanat sa'imatan aw ma'lufa aw awamil khilafan lahumma khilafan li abu hanifa da ash-shafi'i fil ma'lufati wal awamil hmm. su kaga abu hanifa da imam ahmad ma sun tafi akan cewar wannan yuhmalul mutlaq alal muqayyad to me me yasa malikiya ba su ba a wajen bai fada ba na'am wasani hali na biyu muttahidul hukum uh, mukhtalafus sabab mm, ko kuma muttahadil hukum hukuncin an ɗaya ne amma sababin daban ne kun ga a wancan da hukuncin da sababin ɗaya ne ko hukuncin shine zakka sababin shine cikar guda arba'in hmm? Hmm. Hmm. shi mutlak ba za a yi masa hukuku ya nufin za a yi masa ya nufin ba za a yi yutal mutlaq hukumar al Shi ne. a shi na jihun. ba a fitar da zakka sai idan awakin na kiwo ne which means waɗanda suke cimame cima saura su ne wanda aka ɗaure su a turke wanda ake korawa suna cima saura to ban taba jin wannan hausa ba jazakallahu khairan ci ma saura ko ka ci ma saura saura to ci ma saura shi ne saura mm, ya fi kama da wannan ya fi kama da gani na zai zai zai abu to to ciwe wato ci ma saura su ne kawai ake ba su zakka kaga wannan shine hablul mutlaq alal muqayyad kace sai kawai ci ma saura shine as-sa'ima ita kawai za a bada zakka saboda hukuncin ka ba dama ya zo mutlaq amma muqayyad ake so ana nufin muqayyad ne malikiya su ne ba su riko da al-muqayyad ba sai yawanci to meye tawilin su a cikin wannan sai su ce qaidun kharaja makharajal ghalib eh saboda haka ba shi lamu kuma sai suka dauke shi ba babin mutlaq wal muqayyad ba sai suka dauke shi min babit takhsis bil mafhum sai suka ce wannan la mafhuma lahu tunda kharaja makharajal ghalib kamar ka ce ne wa raba'ibukum lati fi hujurikum hmm, kaga arrabiba sawa'un kana tana cikin karkashin a gidanka take ko ba a gidanka take ba ba za ka aure ta ba saboda wannan kaidun kharaja makharajal ghalib hmm. to shine shine na'am nas malikiya eh to gaskiya musamman a wannan zamanin yanzu a wannan zamanin yanzu a wannan zamanin na aiwa talakawa gata yanzu waɗanda suke irin ranch ranch din nan da za su je su bude gidan gona ba a kai su kiwo nan ake kawo musu abinci ake ci a ce su babu zakka a cikin nasu bayan kuma garke guda za a gani da mutum eh mun jayar da masabar jumhur ai saboda hadith <laughs> eh to ai dama haka ne abubuwan suke <laughs> ma za mu sake dawowa ai za mu zo bidayatul mujtahid wannan a usul ne <laughs> na'am amma kaga bin ka'idar usul tana taimakon matabar shafi'iyya bin ka'idar usul tunda akwai ittihadul hukum was sabab hukuncin ɗaya ne sababin ɗaya ne saboda yi yuhmal mutlaq ala alal muqayyad na'am kamar wato baiwa da ake yantarwa a cikin kafara qaidat an kayyade ta wajen kisa wajen kafarar kisa bil iman da bil iman cewa mu'mina raqabatin mu'mina a bihar kuma aka yi itlaƙinta fahtulifa sai aka yi saɓani za a ɗauki mutlak alal muƙayyad amla ko ba za a ɗauka ba kunga duk hukuncin ɗaya ne shine kafara ko kafaratul dihar kafaratul qatl duk dai kafara ne amma as-sabab yaqtali sababin daban ne a na farko sababin kisan kai a na biyu sababin zihar to a cikin wannan surar za a ɗauki mutlaq alal muqayyad saboda haka a wajen kafarar zihar raqaba din dole ta zama to mumina ko ko ba dole ba haka zalika wajen kafaratul yamin idan kai rantsuwa ka zo yantar da baiwa shi ma kaga an ce fa kafaratu fa asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba to in kaga shi ma nan asbab yahtalif ko wannan sabab din shine alhintu fil fil yamin kare rantsuwa to wajen amma duk hukuncin ɗaya ne kafara to nan ma za a kayyade sai mumina ko ba za a kayyade ba shine malamai suke sabani waɗansu suka ce a wannan suran ma yuhmalul mutlaq alal muqayyad na'am na hukuncin daban muttahadis sabab amma sababi abin wato wanda yake abin dayantawa sababi ɗaya ne kamar kayyade a wajen ka yad fil wudu bil marafiq kamar kayyade hannu wajen alwala bil marafiq wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq kaga alyad mutlaq ne aydiyakum ila almarafiq amma sai aka kayyade shi da cewa ila almarafiq wa itlaqu wa itlaqu alyad fi tayammum da kuma sakin hannu wajen taimama famsahu bi wujuhikum wa aydikum ko ba kayyade ba an yi itlaqin sa ko ba ka ba sababin daban ne nan alwala shan taimama ko ba haka ba amma afon hukuncin daban ne can wanke hannu nan shafar hannu amma sababin ɗaya ne shine tsarki wannan su tsarki ne to nan wajen wa sababu fihi ma wahid sababin ɗaya ne wa huwa alhadar hmm? ko kuma a ce tsaharatul hadar tsahara daga alhadar to za a ɗauki mutlak alal muqayyad nan? ko ba za a ɗauka ba saboda haka in aka ce za a ɗauki mutlak alal muƙayyad me ya kamata a yi sai a yi shafar hannu zuwa marafin har ya zuwa gwiwa kamar yadda yake masabar malikiya ko in kuma ba a ɗauki mutlak alal muƙayyad ba fa shi kenan sai a yi wuyan hannu musamman wannan ya karfafa da hadith saboda hadithin ammar hmm. to kaga ya nuna kan cewa hadisi ya nuna kan cewa a cikin irin wannan surar ba lalle ya dauki mutlaq al muqayyad ba na'am fahtulifa fihi aidan sai ake sabani akan sa mazhabar imam shafi'i hamlul mutlaq alal al muqayyad to ana dauki mutlaq akan muqayyad fi hadain al qismain a cikin waɗannan kaso guda biyu da na farko alladhi huwa wato muktahidul hukum muktalifus sabab ko a'a hukum eh na farko na biyu kenan muttafiqul menene yace yawa muttahidul hukum muktalifus sabab hmm. wannan kuma muttahidul hukum mukhtalifus sabab afwan mukhtaliful hukum muttahidus sabab mm, asbab wahid wancan kuma asbab ɗin ne mukhtalif to a cikin dukkan surar guda biyu mazhab shafi'i shine hamlul mutlaq ala mukayyad. muqayyad sabanin abu hanifa واختلف فيه أصحاب مالك ما لما مذهب المالكية كو سكا سابا نهدو muktaliful hukum hukuncin mai sabani ne sababin ma mai sabas daban don haka ba za a ɗauki mutlak alal muƙayyar ba ijma'an ijima'an kamar aliyad wajen sarika ko ta ganin wajen alwala an ce a wanke hannu ilal marafiq wajen sata faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba aka kawo shi mutlak ko kaga nan sata ne can ku alwala ne nan yankewa ne can wankewa ne komai ya saba kaga hukuncin ya saba sababin ya saba to nan ba za a dauki mutlak alal muqayyad ba a wannan ijma'an saboda ka ba wanda daga cikin malamai da yace in za a wanke yanke hannun barawo ay mutlaq alal muqayyad ila al marafiq tunda Allah da ya ambaci yadda ya ce ila al marafiq saboda ilal ila al marafiq <laughs> domin al hukm sabab daban ne na'am shikenan al babu sadis lallai karatun nan Allah musta'an zamu dan kwana biyu fa kenan a littafin nan na dauka yau zamu gama al mabahithul lugawiyya din nan yau babi nawa muka ganta babi biyu kenan kawai na'am barista eh na ji kamar to ya matsayin shida zai zama to kamar misalin da aka bayar misali a ce mubarak ya yi alkawari zai biya wa zai biya mutum da ba sa ba alkawari ba rantsuwa ake magana ya yi rantsuwa na can mm. mm. bayan wata guda munan da ya fara dumin shi sai bayan wata guda su kare da buhari sai mm. buhari ya ke cewa ya ce za ka biya sadaki sai ce insha Allah kamar a wajen sha'anin alƙalai a harkar hukunci sukan tafi a kan cewar shaida Yanayin yin shaida ne tun abin akan abin da ya fara tun daga farko har kashi mm. so idan ba a samu shaida da ya shi da san da ya alƙawarin ayaran zuwa da kuma sanda ya ce in sha Allah dan ba mm. shaida su ba ta kai mm. kuma ta san ba su suna rikin kansu da malikiya

ba malikiya ba su dauki maganar ibn abbas ba saboda abin nan me suka ce wajen al menene sharaɗin al-istithna قشنا الفصل الثاني gani suka ce daga cikin sharaɗin al-istifna suka ce ittisaluhu bil a sadar da shi da rantsuwa min ghairi faslin ba tare da rabewa ba illa bi su'alin aw wafasin sai dai da kamar tari ko atishawa hmm? au tasa'ub ko hamma au shibhi dali ko makamancin wannan wa qala shafi'i shafi yace la ba'sa bis sattatil khafifa litadhakkur aw litanaffus dan shiru da mutum zai dan kadan dan yayi tunani ko kuma dan ya ya dan numfasa awin qita'is saut ko kuma sautin sa ya yanke duk babu laifi Waƙala qala waɗansu malamai suka ce yanfa'u istithna ma lam yaqum min majlisihi istithna yana amfani mutum matsawar bai tashi daga majalisin ba wa qala ibn abbas ibn abbas yace yanfa'uhu mata ma zakara walau ba'da hin zai amfane shi koyaushe tana tuna ko da bayan wani lokaci ne amma yanzu aka bude wannan mazhabar ta ibn abbas alkalai zan hada ku da rigima an hada lauyoyi da rigima eh shi yasa wannan kaulin ibn abbas kharijul al arba'a ne ba hmm, ba wanda ya muwafaka da shi cikin matabobin nan guda hudu eh to raka kaga in alkali ya ce to ai tunda ibn abbas yayi alkali ya dan yi dan ludufi ya dan saurara masa saboda mutumin mubarak ne to kaga aka je fil sai a sai a rusa a ce a ai ba zai yi ba alkali ka dogara ga wani kauli da ya fitar daga cikin mazahibul arba a baki daya eh, to a lokacin nan kaga lauyoyi sai su ci abinci lauya sai ya ci abinci ce to ai an bincika ma wannan kaulin ma baya cikin mazahibul arba kaga shikenan sai a dure rusha abin Mm. magana a wani hukuncin sa ta gari hmm. yanzu muka fita daga nan hmm. wanda ya ga abin da nake a nan zai iya shaidawa hmm. daga na fita ta ga an daina gari na so su wani kuma ya taho daga can sai gani kafin na shiga masallaci ina yin kaza so idan na tashi duk zan iya kawo su Hmm. a wata duk abu muhallin abu ɗaya bayan bai ga kai abin da kai a nan ɗin ba eh, ya dai ganka ka fita hmm. ya zo sai a tambaye shi ya sunan ka shida wani kaza ya kuke da shi ka zama ga gani tsakanin ka da Allah ce na gan shi yana kaza ko na gan shi da sun yi da gona hmm. baka ko su ma ɗaya eh, zai shiga masallaci su ma kuma nan dama da su ɗaya shi da jaye kwanan kuna gan shi da shi da hula ko da na fita ina ta sai na cire wannan sai na sa ta mm. sai na ɗauki baka na saka shi kuma sai zo ya ci shi baka ya gani wani mm. kuma ya ci sai ya suka shaida sai ya bata shaida ta mm. to amma shi wanda ya ce ya ganka ka fito daga masallaci shi bai ga abin da kai a cikin nan ɗakin ba wanda shi shaida farko ya shaida a kai eh, la'alla na ɗan shi a kai na shi a'a ai mu ɗauka ne alal misali ah, ana magana shaidan biyan bashi ne eh, sai shi ya ga a sai menguwa ya ga kana biyan alhaji hamza bashinsa da wannan hular shudiya a kanka sai ce na gan shi yana biyan bashi da hula shudiya sai kuma a abin nan a ramma sai shaida cewa ya ganka ka fito daga ciki kana shiga masallaci da hula shudiya yanzu sai a yi da shaidarsa akan cewa ka biya bashi subhanallah wannan ai ba basu na kulli anan hmm. ga wannan sun yi muna akwai ta'adi a ciki na'am na'am aran ba wajen maganar albani kan wajen sallar da malam fahimci gudu sosai ba cewar shi sun ce ba a taƙaimi daga fi'ili eh cewa suka yi tun da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara akan a goma sha ɗaya ba a sallar dare hmm. don da ya kara sama da haka ya saba mu sunna to da aka ce wannan ya kayyade wancan hadisin da aka ce salatul layli matna matna to shine ake musu raddi cewa wannan ba babin mutlaq wal muqayyad bane haisa nassi ne akan ɗaya daga cikin hanyoyin da ake sallar dare hmm? kauli ake gabatarwa kauli ya fi karfi musamman ma kaulin ya zo bayani ne ga mujmal da an tambaye shi yaya zan yi sallar dare sai ya faɗa to filin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauke shi akan wannan koyarwa ne ga abin da yake falala raka'a 11 shine falala ba cewar sabanin ta bai halatta ba idan da lokacin da aka tambaye shi kai fasalatul layl sai ya ce ni ba na karawa a ramadan wala a gairar ramadan akan raka a goma sha ɗaya to haka shi kenan wannan nassi ne kaga ya zo mu kayyad hmm. amma da yace salatul layl matna matna wai itlaq to ba za a yi itlaq ba za a yi taqyidin wannan itlaq din ba da wannan da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ba za a dauke shi babin mutlaq wal muqayyad ba sai a take shi a babin tansis ala ba'd afradil am domin da ya ce salatu layl matna matna wannan matna matna din ko raka'a biyu in ya zo raka'a biyu matna ne in ya zo raka'a hudu matna ne raka'a shida matna ne dukkan raka'o'i wanda suke na shafa sun shiga cikin wannan hadith saboda kaga am ne kenan ya hada su ko da ke gaskiya wannan mutlak ne fa wannan mutlak ne dan yakfi da kowane daya kowane daya kai kai aiki da hadisi. Hmm? kowane ɗaya kai kayan aiki da hadisin to a ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki na sha ɗaya yake to wannan ya nuna taqid ne hmm? yana yin kasa da haka wannan shine hujja yana yin kasa da haka yana yin sama da haka hmm. yana yin sha uku duk da ke shekhu Al-Albani ya ce wannan sha rak'a a biyun qada'in ta sallar isha ce ratibar sallar isha <laughs> wanda yake tahakkum ne tunda babu babu abin da ya nuna a cikin riwaya tahakkum ne hmm. <laughs> Hmm? to akwai mai tambaya akan karatunmu na usul Na ni magana wannan

wala tasiri gare su akan su saba ma Allah alal qaul da kan cewa annaba masumai ne wannan ba zai hana kan cewa musu wasi ba amma ba za su bi shi ba hmm. walaqad hamma bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kaga lam yahim wasin bai zo ba saboda ya ga burhana rabbi to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik a gobe